karatun da muka yi ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan gama musulmi musulman ta ba muna cikin kitabul iman wato matattawar da imam muslim yake amfani da ita domin tara hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da matsalolin imani da a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ringa fadin cewa wanda ya aikata kaza ya kafirta wanda ya aikata kaza to kafiri ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi waɗannan maganganu da harshen larabci kamar yadda kusan kowane yare yake to balle ma larabci akan samu abubuwan da a zahirin abin da kake ji ba haka haƙiƙa ne yake nufi ba waɗannan hadisai so da dama an samu waɗanda ke fassara su da ma'anoni saɓanin yadda suke to kamar yadda muka gabatar da bayanai a baya waɗanda suka zaƙe su ne khawarij masu fassara waɗannan hadisai kai tsaye suna kafirtar da musulmi saboda waɗannan ayyuka da hujja cewa ai annabi ma ya ce wanda ya kaza ya aikata kafirci ko wanda ya kaza ya kafirta malaman salaf daga cikin ainihin magabatan Allah madaukakin sarki gafarta musu sai suka nuna cewa a'a su sun yi karatu a hannun almajiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ga irin fassarar da annabi ya waɗannan hadisai dan haka ba daidai ba ne kai tsaye daga zaran kaji annabi ya ce kaza kafirci ne sai ka ɗauki wannan aikin da zaran wani ya yi ka dankara mishi kawo lafan ya kafirta kafirci irin kafircin fir'auna da hamana sai an tsaya an binciki malamai masana shin menene wannan kalmar take nufi kenan in ka fahimci wannan karatun rabbi ne ga waɗanda suke hawarijawa su ne waɗanda suka zaƙe ga hakanan kuma akwai kishiyoyinsu su ne murji'a su kuma murji'awa su ne waɗanda suke wa da musulmi duk wani aiki na laifi ma damar shi musulmi ne sai su ce babu komai wannan ya buɗe ƙofar ɓarna mai yawa wajen sakaci da kuma barna da lalatar da shari'a da kuma aiki da rashin aiki da shari'a ba don kuma ba saboda duk abin da mutum ya za su ce ai shi tun da musulmi ne babu komai kamar yadda jawa kuma sun ringa ɗauko nasoshi su kuma suna ɓarna suna kafirtar da musulmi suna yaƙar musulmi suna zubar da jinin musulmi da sauransu kenan kamar yadda nake gaya mana haƙiƙanin al'amari yadda khawarijanci yake bata to haka murji'anci yake bata sai dai kuma ina sake nusar da ahlus sunna da duk wani musulmi ya sani tsoron ka a sake kwata yar gidan jiya wato ka a sake fadawa cikin abin da khawarij suka fada musulmi ba sa kafirta khawariji kai tsaye musulmi ba sa kafirta murji'i kai tsaye wato aqida ta musulunci ba ta kafirtar da wani musulmi bi mujarradin an ce dan kungiya kaza ne sai ka ce kafiri a sai an dube shi shi da yadda yake tukuna domin waɗannan ƙungiyoyi sun waye gari sun zama kamar wasu jam'iyyu ne na siyasa waɗanda wasu ke amfani da su domin bayyanar da wasu ra'ayoyi nasu to ko da ka ji ƙungiyoyin a asalinsu suna da wasu munanan aƙidoji to amma malamai suna cewa ai ba lallai ne wanda yake cikin duk wata kungiya ya zama yana kudurce irin aqidar da wannan kungiyar take kudurcewa dan haka suke cewa ba a kafartar da musulmi da zarar ka ji an ce dan kaza ne sai ka ce kafiri a'a sai an dube shi shi da kanshi menene ya kudurce shi tukuna saboda haka sai a kafirta shi da wannan abin in ya tabbata kafirci sannan in an dubi sharuɗan a kafirtar da shi sun cika a kan shi shi yasa ba ɗaya ba ba biyu ba a baya na faɗa mana cewa wannan aikin kafirtarwa fa ba aiki ne na buki ba ba aiki ne na shagali ba balle ka ce kana murna yau ga wani musulmi zai kafirta don haka ayi marmaza ayi sha'ani ayi marmaza ayi biki ana murna ana celebrating na kafirtar da shi musiba ce ta samu wani musulmi ta zan ta samu al'ummar musulunci a ce ga wani musulmi ya zama kafiri na biyu wannan aikin na cewa wani musulmi ya kafirta ba aiki ne na ɗaliban ilimi ba aiki ne na malamai waɗanda suke da ilimi da hankali da natsuwa da kuma auna yadda al'amura suke tsakanin nasoshi da nasoshi. da kuma tsakanin nasoshi da shi wannan musulmi. don haka a takfirin mu'ayyan min akhtar masailin din wal aqida mas'ala ta kafirta wani ba wai cewa wanda ya aiki kaza ya kafirta wanda ya aiki kaza ya kafirta wannan matsalar tana da sauƙi. ɗalibai za su iya magana a kanta da gwargwadon yadda nasi ya zo misali wanda ya sujuda ga gunki ya zama kafiri wanda ya tsafi ya zama kafiri wanda ya sha giya ya zama fasiki wanda ya caca ya zama fasiki wannan kofa ce a buɗe don kana faɗin hukuncin laifin ne a jumillance to sai aka samu ga wane yayi wannan tsafin amma kuma musulmi ne sai a tsaya a dube shi shin ya san menene tukuna wannan abin ya san menene hukuncin shi a musulunci ina fatan kun fahimta jama'a don haka al'ummar musulmi kusan wannan ita ce kadai aqida ta musulunci duk wata aqida da za ta bude maka kofa kai ta kafirtar da musulmi saboda kana da nassoshi duk wata aqida ba za ta bude maka kofa kai ta fasikantar da musulmi saboda kana da nasoshi bi ayunihim wato bi ayanihim da ɗaiɗaikun su wannan aqidar ko kungiyar ko movement din ko ce to suna kan kuskure haka duk wata aqida da za ta ba da damar musulmi ta aikata barna da sunan cewa ai shi musulmi ne musulunci yayi kamar din shi wannan mummunar aqida ce kuma mummunar ƙungiya ce duk wata aqida ko ƙungiya da za ta ba da fatawa ga duk wanda ya je sabon Allah ya bar wasu kuɗi a yi mishi fidda'u ya bari a je a yi mishi umara a yi mishi ɗawafi sittin ba ɗaya za a karanta mishi a kun guda goma sha bakwai wallahi tallahi muguwar aqida ce kuma muguwar kungiya dan haka kar sake wani ya halatta maka sabon Allah saboda yana da wata addu'a mai ƙarfi wai da awar shine wane ko shine jikan wane ka kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba karfafa wani ba bai taba bude wani kofa ya je ya saba wa Allah saboda manzon Allah yana nan yazo zai mishi addu'a ko kuma saboda shi sahabi ne ko saboda shi ahlul baiti ne manzon Allah yana tsoratar da mutane ne game da da abin da ya shafi sabon Allah don haka za mu zo mu karanta wasu hadisai nan insha Allah ta'ala da zaka ji manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yana gargadi cewa kada rana alkiyama a zo da wani yana da akuya dauke a wuyan shi tana ihu yazo yana cewa ya rasulullahi aghithni ya rasulullahi aghithni manzon Allah ka cece ni manzon Allah ka cece ni manzon Allah ya ce ba na wannan hadisin yana nuna annabi ba ruwan shi da ceto a'a wannan hadisi yana nuna annabi ba zai ceci musulmi ba a'a annabi zai ceto sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine sayyidu shufa'a a ranar alkiyama wanda zai ceto da izinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceci musulmi kamar yadda ya amfanar da musulmi a duniya zai ci gaba da amfanar su a lahira sallallahu alaihi wa alihi sallam amma hadisin yana bayyana maka ne cewa kar kai sata a nan duniya ta dogarin cewa in an je lahira kai na manzon Allah ne zaka ce manzon Allah zai cece ka idan kuka dubi wannan abin ya daurewa yau musulmi da dama da wasu al'ummomi da dama a cikin wannan rayuwar tamu ya ɗaure musu gindin barna idan mutum ya san cewa yau yana auren yar gwamna ko yar shugaban ƙasa ko kuma shi ne ɗan gidan wani ko ƙanin wani ka duba ka ga yadda zai halatta wa kanshi cin mutuncin mutane ko wasu abubuwa saboda ya san ko an kama shi nan da nan za a buga waya wani a ce ya sake shi an fahimta shi yasa muke cewa ku tashi ku karatu idan kuka tashi kuka karatu muka ce karatu muna nufin karatu muka ce ilimi muna nashin ilimi da ilimi na addini da na boko mu a wurin mu duk daidai ne duk ɗaya ne ku tashi ku yi ilimi a lokacin da ilimi zai ratsa ka lokacin da zaka zama ciyaman na karamar hukuma ko ka zama kansila ko ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa dan an ce ga kanin can uwa ɗaya uba ɗaya yan sanda sun kama shi ba za ka girgiza ba za ka ce a bincika me ya aikata a ya aikata ka ne sai ka ce ba ruwanka sai a ce ranka ya dade kanin ka ce ba ruwanka ba ya aikata ba eh ku bari a hukunta shi ka gaya mini gobe wani zai yi da zumma cewa kun fito gari daya sai a ce ga kanin shi uwa din ga ya sallama shi zagi ne za ka ci kawai a wurin bakaken jahilai amma abin da kai shi ne daidai a addini da hankali kuma za ka ga kowa ya dawo ya nasu saboda me an san cewa wannan shugaban da gaske ike yi da yake cewa rule of law aiki da doka wato ko akan wata fada Allahu akbar al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin sahabi Usamatu dan Zaid a lokacin da aka fara sata a musulunci sai ya zama bakurai shi ya ce kai sarki ya tabbata da Allah musulma bakurai shi sai ta je ta aro gwalagwala a wurin mata za ta tafi wata harka in ta dawo sai ta musu rannan ta musu aka kama ta kuma da hujja kuma ya tabbata ashe ta zo ta ara shi shikenan ta juya abu ya zama sata annabi ya ce je a yanke hannunta an sa ba a je yanke hannunta bayan sallar asar ne bayan sallar zahar ne sai sahabbai shawa sai suka yi taro na gefe guda kenan sai suka turo usamatu ɗan zaid ganin cewa annabi ne mai kauna ta musamman saboda kaunar da yake wa mahaifin shi Allahu akbar idan ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to dattawan cikin shawa ne suwana da suwana suka yi taro suka ce to wannan abu da aka yi hukunci za a yi wa wance ake roƙon arziki a ɗaga abin ko a sauya abin saboda zai zama babban abin kunya cewa su shawa su Allah ya saukarwa da wannan littafi kuma a ce su aka fara samu a tarihi an yanke hannun ɗaya daga cikinsu sai manzon Allah sai ya matsu sai ya ce a tashka fi haddin min hududin ma ya kai usama yanzu nan ka zo ne kana neman ceto a cikin wani haddi daga cikin ainihin haddodin Allah manzon Allah ya mishi fada matuƙa kwarai da gaske kaji haka aka san malamai na musulunci kaji ba haka aka san malamai na musulunci kaji za a saba doka kaji wanda yake kusa da kai ne ka ji wani wani ne ka wani sayidi ne ka wani shehi ne ba za a ɗaure wa abin gindi ba sai a ce a ba daidai ba ne na ɗaya kenan na biyu sai ya ce wallahi ko fatima ce yar shi to yanzu kaf kenan don a lokacin duk kokon duniya kaf babu ɗan adam da manzon Allah ke kauna kama ainihin fatima saboda kaunar da yake wa uwarta as-sayyidatu kubra khadija the great kaunar da manzon Allah yake wa Khadija yau ta tare ta dawo kan yarta to sai misali yace wallahi ko Fatima ce yar Muhammad dan karka fahimci wata Fatima ce da ke tudun kaza ko anguwa kaza yana cewa Fatima yar Muhammad shi kenan sai sata wallahi sai ya yanke hannunta karshen Qurayshanci kenan kat ka gaya mini gobe wani zai je ya sata da nufin cewa rayuwa ai mu dan mu ne da abin wannan shine aikin masu ilimi shi yasa an ka da cikin jami'a yanzu sai ka je ka samu lecturer ne matar shi tana karatu a department din da yake shine HOD amma tana da spill over ba zai je wafin mata ba sai ya ce ku rabu ta ta karasa sai a ce matar shi ma wulakanta ta balle ke kin ki yi karatu kawai sai ga kowa ya gaji yayi karatu masha Allah ba ma haka ake so amma ai matar shi ma ina yayi fasin nata ai ƴaƴan shi biya yayi fasin nasu nan aka samu professor guda yana vice chancellor dan shi ya kasa cin jam ya ce ya je makarantar da ta dace da shi aka yi aka yi ce ya je nan karshe tafi FCE nan ya FCE e, ta isar mishi ya ce nan iya kokarin ka kenan to amma wawaye fa jahilai sai su ga cewa adam don haka ku kiyaye jama'a idan har ana so al'umma ta gyaru ko sai kowa ya zama yana da adalci ga kanshi kai musulmi ne eh to karka saba ma Allah in ko ka saba ma Allah eh to ka keta alfarmar kanka ba wanda zai rufa maka asiri saboda musulmi ne saboda haka a cikin ƙarshe ƙarshen darasin mu da ya gabata nake cewa mu kan nan in nace mu nan ina nufin mu a nan makarantar mu wanda duk yake tunanin shi dan wata kungiya ne wai da ake kira salafiya to mu dai bamu san wata salafiya ba wanda duk yake jingina yake da wai shi dan salafiya ne zai wata shegantaka mu rufa mishi asiri to this is our first media of exposing him wannan ita ce kafan mu ta farko da za mu fara tona shi saboda haka ku kiyaye wallahi kowa ya kwana da shirin kawai abin da yake daidai zai yi amma wallahi in kai ka sassaɓa da tunanin kai ne a police station na sabon gari wanda ke kasuwar mata yau kusan shekara sha takwas da ta wuce aka kama wani dan shi'a ya saci generator su ne kawai suka taho za su zanga-zanga wai dan me za a kama musu mutum shi da aka samu wani dan sanda a lokacin mai bushewar ido ya ce yanzu ku tsaya yanzu kuna cewa kenan kungiyar ku ta halatta a yi fata wai a su kawai wato za su zo su nuna jan ido ne wani sai ce ku sai ya ɗauko bindiga yace dinna harbe ku sai suka wace to wannan kada ahlus sunna ya sake a same shi da wannan duk ahlus sunna da je shi dantaka ko ahli sunna su kama shi su kai shi wurin hukuma hukuma ta hukunta shi kuma su fito su faɗi sunan shi su sa hoton shi su manna a intanet da jaridu su fallafa shi gobe ma wani ya sake yi kaga cewa wani ya sake yi amma duk wanda ya san cewa in ya je yayi shigantaka yan kungiyar shi za su zo su hayaniya yan dariƙar shi za su zo su hayaniya yan kazan shi za su zo su hayaniya dole sai je ta yi saboda haka ku kiyaye addini aka ce za a yi addini kuma cikakkiyar hanya ce ta rayuwa rayuwa kuma na cike da ilimi da natsuwa amma wallahi rayuwa ba fauda bace ba hayaniya bace da argowa don haka kowane musulmi ya san cewa duk abin da ka aikata Allah zai hukunta ka amma cewar ne kai ne wani to wallahi baka isa ba don haka kowa ya kiyaye wannan don haka mu musulmi da ke da aqida ta ainihin salaf muna gaba da duk wani tafarki ya shafi aƙida ne ko ya shafi aiki wanda ke zuwa ga khawarijanci ko yake zuwa ga murji'anci ta ɓangaren aƙida a cewa musulmi duk abin da ya aikata tun da dai ga nassi yana da shi Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza amma bai lura da me ma'anar nassin ba kawai ya dogara da nassi ya ta sharfota ko kuma a ce musulmi tun da dai kai musulmi ne ka faɗi la ilaha illallah duk bid'a da za ka aikata ko tsafi ba komai duk dukiyar jama'a da haramun da jama'a da za ka sa a kashe ba komai tun da dai kai musulmi ne wallahi ƙarya ne sai mun yaƙi waɗannan aƙidojin a ƙarƙashin wannan su imam muslim suka rubuta mana waɗannan tafayyau yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kuma ya shiga cikin manhaji na ahalus sunna a rinka tara musulmi ko ina ana karantar da su domin a rinka balancing equation a rinka lissafin ana daidaita shi waɗancan da suka zaƙe kasu zaƙe waɗancan da suka ɓaci kasu su ɓaci shi ne hadisin da na kawo muku na kwanaki da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake bayani dangane da wannan ilimi na addini amana ce wadda na farko suka bar wa waɗanda suka biyo bayansu suna amfani da wannan ilimi wajen duk wata wauta ta ‘yanta kife su gyara ta duk wata zarɓaɓɓiya ta waɗancan masu sakaci su daidaita ta na gaya muku malamai sun ce wannan hadisin na ishara akan waɗanda ke tsayawa akan manhajin salaf a kowane zamani za su rike wannan ilimi domin su daidaita al'amari waɗanda suka gululu waɗanda suka zake waɗanda suka zama suna da extremism suna da zafi zafi wanda ya wuce su gyara waɗanda ya zama su kuma suna da sakaci da halatta wa kansu ɓarna saboda kawai wai sun faɗi la ilaha illallah su ma a gyara musu zama sai a balansu kenan kai musulmi ne eh to ka nemi zaman lafiya da Allah ka kuma nemi zaman lafiya da bayan Allah shikenan sai komai ya zama daidai amma kai musulmi ne duk barnar da kai sai musulmi su rufa maka a ce shikenan kai musulmi ne ai kai kaza ne kai kaza ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau Allah malaukakin sarki ya taimaka babin da muka kwana a kai shine babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr babin da ke bayani akan magana da annabi ya faɗi cewa zagin musulmi fasikanci ne kuma ya shi kafirci ne yanzu wannan hadisi ya ainihin bayyana rabbi ga murji'awa waɗanda suke cewa musulmi duk abin da ya babu komai to ga annabi na cewa in har ka zagi musulmi kawo fasikanci to dan me a ce dan kana musulmi ka zagi musulmi babu komai tunda dai kai musulmi ne ka faɗi la ilaha illallah sai a ce a wannan hadisi yana rabbi ga murji'awa da ke cewa ba komai annabi na cewa in ka zagi musulmi ka yi fasikanci wa qitaluhu kufrun sannan ya karshi kuma kafirci ce muka ji malamai sun fassara cewa abin da ake nufi aiki ne na kafirai don kafirai ne ke yakar musulmi na haka duk lokacin da aka samu ainihin wato a matsayinka na musulmi ka a gidan uwanka musulmi to abin da ke nuna ka aikata ɗaya daga cikin ayyuka irin na kafirai ka ga ashe wannan hadisin rabbi ne ga murji'awa waɗanda ke ganin cewa ko me kai in dai kai musulmi ne ba komai ga hadisin na cewa yaƙar musulmi kafirci ne sannan kuma hadisin na cewa zagin musulmi fasikanci ne sannan muka ji cewa wannan hadisin ba hujja ne kuma ga khawarijawa ba ta ɗaya ɓangaren da yake nuna cewa yaƙar musulmi kafirci aiki ne don mun ji fassarar da malamai suka cewa abin da ake nufi shine aiki ne daga cikin ayyuka na ainihin kafirai Allah madaukakin sarki ya taimaka akwai ainihin wato rabin hadisi ko kuma rabin isnadi wanda ya rage ba mu karanta ba a ƙarƙashin wannan insha Allah ta'ala wani mu karanta shi Imam Muslim ya haddathana Abu Bakar mu Abi Shayba wa ibn al-Musanna an Muhammad bin Ja'far an Shu'ba an Mansur hawala sanad وحدثنا ابن منير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله muslim ya samo wannan ainihin hadisin daga malamin shi abubakar ibn abi shaiba da muhammad ibn musanna Allah madaukakin sarki ya gafarta musu su ko waɗannan malamai na imam muslim almajirai ne ga babban malami mai suna Muhammad dan Ja'far wanda aka fi sanin shi da Gundar an shu'ba shi ko ya karɓo daga malamin shi mai suna Shu'batu ibn al-Hajjaj bistam an Mansur ya karɓo wannan hadisi daga malam Mansur dan Mu'tamir dan Abdullahi as-Sulami sai Muslim ya ce hawwala sanad ya gama kawo wannan hanya sai ya ce to ga wata hanya wa haddathana ibn numair muslim yace malami na mai suna muhammad ibn numair ya karantar da mu hadisi shi ko yake cewa na affan ya samo daga malam affan ɗan muslim ɗan abdullahi al abu usman as-saffar shi kuma sai yake cewa na shu'uba kun ji sai wannan hanya ita ma ta sake tikewa akan shu'uba amma kuma shu'uba anan sai yace anil a'mash daga al-imamu al-a'mash a can ko sai yace daga mansur ina fata an gani to da amash da mansur kilahuma an abi wa'il duk su biyun sun karɓo wannan hadisi daga abi wa'il an abdullahi daga abdullahi dan mas'ud an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi mislihi suka karɓo irin wannan hadisin da muka gama karantawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana hadisin mu da muka karanta a baya da manzon Allah yace sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun to imam muslim ya sake samun wannan hadisi sa hanyoyi daban Allah madaukakin sarki ya taimaka na karka sake kai zagi balle ma ka zagi musulmi karka sake ka yaki musulmi domin ka ta fara laifi ne a wurin Allah Allah ya kiyaye na'am na'am to insha Allah kan ku miko ku sa alama kawai ku miko na'am ita ce alamar nan da kasa na'am hadisi na na'am باب ما لا يجب ما باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحج حتى ينهر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قال الأمر قال العائشة ليس كما قال ابن عباس أنا قلبت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم قلبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله له حتى نهر الهدي وما أمضى من تاب منذ وتمسأل عباية game da wani mutum mai suna ziyabu dan sumayya ko eh, ziyabu dan ubaid ko ziyabu ibnu abihi ko kuma ziyabu dan abi sufiya muka ji cewa wata katafaruwar matsala ce ta faru a lokacin sayyidina umar aka samu wani gwarzon saurayi ya shi sadauki wajen yaƙi shi da ilimi da fasaha magana te magana sai wani dattijo na zaune sai ya ji daɗin maganganun wannan saurayi da ya ɗaga kai ya dube shi sai ya ji umar yana bincike game da wannan ɗaɗɗan gidan wane ne sai shi dattijo nan abu sufiyan ya ji tsoron ya ce ai ga wadda aka samar da wannan ɗa yana tsoron mai zai biyo baya to daga baya ya koma ya keɓe ɗan shi Muawiya ya gaya mishi cewa shi yayi cikin Ziyad da Sumayya bayan kuma da yayi cikin na ainihin Ziyad ga Sumayya ta haife shi a jahiliya a Ta'if daga baya sai aka dauka cewa wanda ake ganin uban shi ne shine uban shi shine ubaid wanda yake shine miji ga ita wannan wato Sumayya daga baya kenan to abubuwa dai suka faru aka yi ta kwamacala a wannan lokaci har zamanin Umar ya wuce usman ya zo zama khalifa zamanin Sayyidina Ali Ziyad ya zama yanzu yana da shekaru talatin da wani abu ya zama ingarman saurayi ya dada shi ne kwamanda na yaƙoƙin shi da kuma wasu aikace-aikace da yake mishi a cikin mulki ana nan sun rikici ya faru tsakanin Muawiya da Aliyu a daidai lokacin da rikicin ya faru tsakanin mu'awiyar da ali sai mu'awiyar rinka sha'awar ya zai ya bawo da wannan saurayi cikin sojojin shi saboda ganin cewa sadauki ne tafiya ta tafiya Muhira ibn Shu'ba gwamna ne kuma mutum ne mai ƙarfi a cikin gwamnatin Muawiya tun daga zamanin Umar ya samu wannan to da mu'awiya ya ja shi jika to shi ana kwatanta shi da cewa yana daga cikin gwarazan mazajen larabawa waɗanda suke da kaifin tsari da kuma tunanin matsala ce matsala ya za a bullo mata ta haka yi ya san yadda ya shawo kan ziyad amma gaskiyar lamari ya shawo kan ziyad ne bayan ainihin an yi nasara akan ainihin wato bayan sayyidina ali ya rasu bayan sayyidina ali ya rasu shikenan da ainihin ya shawo kan ziyar ya zo zama cikin gwarazan shi daga cikin abin da ya bayyana mishi a lokacin cewa kai dan uwana ne kuma ya karbi wannan yan uwantaka shi ainihin ziyar din bayan da ya karbi wannan yan uwantaka ta ainihin dawo cikin tafiyar sayyidina ali ah, sayyidina muawiya to rikici dai ya kai rikici har shi muawiya ya fito karar ya bayyana cewa kai dan uwana ne kuma babana ne ya haife ka kuma yazo ya faɗi wannan abu a cikin jama'a to daga baya sai malaman fikihu suka dawo suna aibanta muawiya me yasa yayi wannan abu daga cikin sahabbai suna cewa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya danganta kanshi zuwa ga wani wanda ba baban shi ba a halin yana sani aljanna ta haramta gare shi rikici ne mai tsawo wanda yake na faɗa mana a baya takaituwar rikicin kuma na warware mana yadda al'amuran suka faru inna ma abin da yasa nan muke son mu tattauna shi ne a musulunci menene hukunci na gaskiya dangane da irin wannan rikicin sannan menene hukuncin gaskiya game da shi wannan ainihin ziyadu dan abi sufyan to malamai sai suka saba wasu suke cewa babu dalilin da za a kira shi eh, ziyad dan abi na. wasu kuma suka ce a tun da ya tabbata da hanyar da babu shakka a kanta domin hatta wanda ya kawalci wato hada wannan tsohuwar karuwa ita ce ainihin sumayya da kuma wannan abu sufyana da ya neme hatta wanda ya wannan kawalcin a jahiliya shi shi ya dawo ya musulunta ya zama sahabi ya ba da shaidar cewa gaskiya ne wannan magana ta tabbata to yanzu ya rage malamai su yi kokarin tantancewa da kuma tabbatar da hanyar da za a tabbatar da nasabar ziyad shin ziyad za a danganta shi ne zuwa ga abu sufyan ko kuwa za a danganta shi ne zuwa ga ubaid idan ba matsalar a musulunci ne ta faru to za a danganta wannan ɗane zuwa ga ainihin ubaid amma da ike matsalar ta faru ne kafin musulunci ya zo to sai a dubi a wancan lokacin da kuma bayan da musuluncin ya zo ko akwai wanda yake da'awar cewa ziyadu dan shi ne a takaice babu to imam malik da ya auna wannan to shine sai wa ta tahqiqi sai ya tabbatar da menene daidai shine ziyadu ɗane da ga abi sufyan musulunci ya karbe shi a matsayin dan shi don in ko aka ce ba za a karbe shi a haka ba to akwai wasu waɗanda yake an karbe su kuma tun a jahiliya kuma an zo musulunci an ci gaba da danganta su zuwa ga ainihin ubanninsu Allah masu sarin dinnan su sun san abin su su je su danna da Allah oho to kenan. jama'a kun fahimta jama'a saboda haka ziyad dan wane ne dan Abu Sufyan ne da tahqiqin da Imam Malik ya na cewa babu wanda yake da'awar shi an fahimta babu wanda yake da'awar shi to ko a jahiliya aka samu dan da ba wanda ke da'awar shi in kai da'awar cewa ka ne kai kai wa uwar shi ciki ba wanda zai sake kallon shi a shege a musulunci da musulunci ya zo idan aka ganka da dukiya wadda tun kafin ka musulunta kana da ita da ka shigo musulunci da wannan dukiya babu wanda ya da'awar cewa wannan dukiyar tashi ce musulunci zai karɓi wannan dukiya a matsayin dukiyarka kuma musulunci ba zai ainihin nemi yaya kai ka same ta ba domin halin da ka baro sunan shi jahiliya to duk abin da kai ana tattara shi a matsayin ya riga ya wuce saboda musuluncinka to kun ji haka ake wa dukiya to haka ake wa zuriya haka ake wa nasaba mata haka ake musu kafin ka musulunta kana da mata kai kirista ne kai ba yahude ne kai ba maguje ne sai ka zo ka shigo cikin addinin musulunci da wannan mata na farko musulunci zai dubi akwai wanda yake da'awa gare ka yanzu da ka shigo musulunci ko da shi ba musulmi bane cewa wannan mata shi ce idan wani wanda ba musulmi ba yana cewa musulmi wannan matar da wani yake cewa mata shi ce ba tashi bace kanwar shi ce ma'ana shi wanda yake auren nata kanwar shi ce ba matar shi bace a wannan ba matar shi bace mata ta ce a wannan da kuma ganta sato ta yi daga wurin iyayenta suna can ba su yadda ba to wannan ne zai kai da musulunci ya tsaya yi bincike amma a musulunci mutum ya shigo da mata cikin musulunci a matsayin matar shi to da ba a binciki cewa shin yaya aka daura auren wani irin sadaki aka bayar yaya irin al'adun da suka faru duk ba za a binciki wannan ba ‘ya'yan da ta haifa mishi suka shigo musulunci tare ba za a dubi cewa ai waɗannan ‘ya'yan ya haife su ne kafin a ɗaura mishi aure da ita irin aurensu na lokacin da suke addinin da duka musulunci baya bincikar wannan don haka abinda imamu malik a nan fatawa ce imam malik ya bayar a fakaice ta cewa ko shakka babu a musulunci ziyad dan abi sufyan ne ko shakka babu saboda wasu daga cikin dalilai dinnan daga gabatar ina fata an gane ka'idar da imam malik ya hukunci da ita shekul islam ibn taimiyya. ya rubuta littafi domin warware ire-iren waɗannan ƙa'idoji wato domin sharhinsu ya sanya wannan littafi alƙawa'idul fiqhiyya an-nuraniyya alƙawa'id an-nuraniyya al-fiqhiyya alƙawa'id an-nuraniyya al littafin القواعد النورانية الفقهية wannan littafin idan ka zauna ka karanta shi a tsanaki littafi ne da yake bayyana wasu ka'idoji da ake gina kasuwanci wato kamar ciniki littafi ne da ke bayyana ka'idoji da ake shirya wasu mu'amaloli kamar aure tabbatar da nasaba ko rashin tabbatar da ita shin wane zai ci gado ko wane ba zai ci gado ba misali kawai zan yi muku don ku fahimci matsalar da me ake samun ɗa yana da alaƙa da wannan matsalar shin ana samun ɗa ne da jini ko ana samun ɗa ne da aure su mutanen jahiliya su hukunta ana samun ɗa ne da jini saboda haka duk matar da kai ƙoƙari kai wa ciki ko ma yaya ne ko matar waye ko ɗan waye ko ma yaya a jahiliya ake magana ya tabbata kai kai ciki e ita da kai wa cikin ta da kai kai wa ciki ita kai kai mata e kai ma ka yadda ba jayayya e to ɗanka ne daram daƙam wanda biyu ya ce mishi shege ko ya zage shi da cewa uban shi yayi kaza ya kaza dokar jahiliya za ta hukunta shi manya manyan un kuma su ne su Abu Jahl ina fata an gani to sun karɓa wa kansu haka ko kun fahimci wannan da ke jama'a amma a musulunci ana samun ɗa ne da aure don haka idan matarka ta zo da ciki ko da bayan tsawon lokaci ne da ainihin nesantuwar juna kuji nesantuwar juna ba saki ba don akwai wata fatawa ta shirme da take yawa ƙasar hausa cewa idan ka saki mace ta daɗe ba ta aure ba wai duk da ta haifa naka ne wannan ƙarya ne idan ka mutu ka bar mace sai ta daɗe ba ta aure ba to duk ɗan da ta haifa naka ne ƙarya ne babu wannan a karatun musulunci fatawa ce ta shirme kawai a ƙasar hausa abin da ake cewa matar ka ce ba sakin ta kai ba ba mutuwa kai ba tana cikin aurenka da igiyoyin aurenka sai kai wata tafiya mai tsawo kai kana da yaƙinin ka batta bata da ciki ita ma tana da yaƙinin ka batta bata da ciki amma da ka dawo bayan shekara biyar sai ka same ta da 'ya'ya guda biyu misali to musulunci da yadda ya ce bai ce dole ka karba ba idan baka yadda ka anshi waɗannan 'ya'ya ba kenan wannan magana ta fara nuna in ka yadda zaka iya ansa to kaga shari'a sabanin hankali in ka yadda zaka iya ansa 'ya'yan amma in baka yadda ba fa to sai ai abin da ake kira li'ani idan ita kuma ta yi musu idan ita ta kace akan cewa waɗannan ƴaƴa naka ne kai kuma kace ba naka bane to shikenan amma in kai baka yadda ka ansa ba ita ma kuma ta ce san ma dama ba naka bane to yanzu ya rage maka ko ka ci gaba da zama da ita a halin tana da wasu ƴaƴa da ta zo maka da su ta gefe ko kuma ka sake ta amma kai baka karɓa ba ita ma kuma shi da cewa ba naka bane shikenan ba ba ku da ja akan ƴaƴa yanzu jayyar ku ta rage akan asalin abin da ya haɗa ku shine aure in ka ba dama ka ci gaba da zama da ita a haka in kuma baka ga dama baka san yadda zaka yi kurabi to amma idan kai ka ce ba za ka ansa ba ita kuma ta ce ‘ya'yanka ne in ma ta ce ‘ya'yanka ne saboda ta san wancan hukunci kai mijinta ne dan haka ‘ya'ya ka ne ko kuma ta ce ‘ya'yanka ne saboda ita fa tana da wata hujja ko da hujjar shubuha ce ta ce ai a mafarki kake zuwa maka ina muku misalan waɗannan matsalolin ne sun faru a musulunci ba ko malamai sun tattauna su kuma ba mamaki yanzu haka ya faru da wata ta ce iya hujjata kenan ka gani ce hujjar shubuha ce amma ita hujjata kenan cewa cikin shekara biyar ina ai kana zuwar mata a mafarki kuna saduwa ko kuma dare kullum zai yi sai ta ji motsi a duhu shikenan sai ta saki jikin da namiji ya sadu da ita ta haka ita bata san wani namiji ba sai kai ka kaddara haka duk waɗannan abubuwan sun faru kuma suna faruwa amma a matsayin ka na ɗalibi ko malami ya kamata ka san waɗannan abubuwan don in sun faru ya zaka suranta su to in ta wannan da'awar kai kuma baka raba ba sai ayi li'ani ina fata an gane to in kun gane wannan imamu malik nan mu dawo kan asalin matsalar da muke magana gaskiyar lamari ya yanke hukunci ne da hukuncin da yake shine daidai shine duk mutumin da a jahiliya ya mallaki dukiya ko ɗa ko wani abu ya zo ya ce ya mallaka kuma wani bai jayayya da shi ba don haka yanzu mu'awiya ya yi magana ne a madadin mahaifin shi magana da mahaifin shi ce ya ji tsoro kai ya faɗi umar ya hukunta shi na'am saboda ya san halin Umar Umar ko bai hukunta shi a matsayin haddi ba Umar zai iya hukunta shi a matsayin ta'aziri Umar zai ce a gaggaura mishi mari ko a daure shi kafin la'asar ina fata an gane abin da ji tsoro kenan amma ai ba za a hukunta shi da laifin da ya a jahiliya ba yanzu Muawiya dan shi yawa magana a madadin shi kenan to abin tambayar a lokacin da mu'awiya ya magana akwai wani wanda ke jayayya da mu'awiya cewa ba dan ka bane ba kaninka bane babu to tunda babu shikenan naka a yanzu idan ka daga littafin nan a cikin makarantar nan kace wannan littafi na ne mu ɗan makarantar muka ja baki muka yi shiru ba abin da zai hana ka ka fita da shi ko ba haka ba to amma ka daga ka ce wannan littafin naka ne muka ce a ina wannan littafin to kaga ba za mu baka fita da shi ba kenan to yanzu kaga sai an je alkali ya bi hanyoyin da ake bi na shari'a wajen tabbatar da littafi na waye saboda haka gaskiyar lamari jama'a imamu malik anan ya warware matsalar ne warwarewa yanke da ya zo cikin hadisi ga abin da ainihin ya zo a muwaffa babin da ke bayani akan idan mutum ya riga wa hadara yi to babu wani abu da ya ainihin wato wajaba kan shi na ihrami abin da ake nufi shi ne idan za ka yi aikin hajji akwai dabba da kake yankawa to idan ka shirya dabba za ka tafi da ita tun daga gida to kakan yi mata rataye sai ka samu wata igiya ko wani zare ko wani abu sai ka rataya mata a wuya to in ka rataya mata a wuya ko kai mata wata alama to ko ba su cewa ta ta gudu duk inda gwanta sai a ce a ba alhazai su tafi da ita makka mai ita ya haɗu da ita a can an san cewa dabba hadaya ce to shin idan kai wa dabba wannan alamar ko akwai wani abu da ya haramta gare ka kamar shafa turare ko aski shine imam malik yake kore waɗannan abubuwa sai ya kawo isnadi da hadisi da fatawa da wane ne sai ce haddathani haya an malik <clears throat> ubaidullah yace ya bani hadisi daga ainihin wato malamin shi malik an abdullah ibn abi bakar ibn muhammad daga abdullah dan abi bakar dan muhammad an amrata binti abdurrahman daga wata malama mai suna amratu yar abdurrahman almajira aisha ce wato tabi'iyya ce annaha akhbaratu ita malama amratu ita ta bada labarin wannan ainihin hadisi ga almajirinta mai suna abdullahi dan abubakar dan muhammad tace anna ziyad ibn abi sufyana lallai ziyad dan abi sufyana to kaji inda malamai suka tsaya sai suka ce to imam malik a matsayin shi na malamin hadisi wanda kowa ya san malaman hadisi duk abin da ka ji sun faɗi shine abin da suka yarda da shi ba sa mujamala ina ƙara gaya muku wannan magana muhaddisi ya mujamala abinda ka kaji ya faɗi shi yadda da shi imam malik yanzu ya yadda ya ruwaito anna ziyad ibn abi sufyan ba bai yadda ba ko da haka izo ko dan yanzu sai ya ce anna ziyad kai sai yanke sunan da bai yadda da shi ba ko ya ce anna ziyad ibn abi ko anna ziyad ibn ubayd amma ya ruwaito shi kamar yadda malaman shi ta faɗa abu na ɗaya kenan abu na biyu wace malama ce ta furta da bakin ta cewa ziyadu dan abi sufyan malama amratu almajira aisha wato haka abin yake a wurin su sun yadda cewa ziyad dan abi sufyan ne don da ba su yadda ba su ma a matsayin su na malaman tabi'ai da ba za su faɗa ba an fahimta ina ba su samu wannan yabbar a wurin malaman su malaman sahabbai tare da cewa kar ku manta mun ji cewa wasu sun yi inkarin abin da Muawiya yayi amma wasu sun yi inkari wasu kuma sun amintu domin mas'ala ce dama ta ijtihadi mas'ala ce wannan zai ce shi a fahimta shi wannan zai ce shi a fahimta shi yanzu imamu malik da shi da malamar malamin shi mai suna malama amratu da sauran waɗanda suka amintu sun amintu a danganta ziyad zuwa ga abi sufyan to sa'an nan sai ta ce ziyadu dan abi sufyan kataba ila aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa wasallam ya rubuta takarda zuwa ga sayyida aisha mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna abdullah ibn abbas qala abdullah dan abbas ne fatawa yace man ahaba hadiyan haruma alaihi ma yahrumu ala alhajj hatta yanhara hatta yanhara alhadid ibnu abbas ne yace duk wanda ya ajiye dabbar da zai yi hajji da ita yi mata alama to duk abin da yake haramun ga alhaji shi ma ya zama haramun a kan shi sai ziyar ya rubuto takarda yana tambaya Aisha sai ce mata wa qad ba'astu bi hadin ranke dade a sayyida Aisha ni kuwa na aiko da na aika da hadiyoyi na zan tafi aikin hajji na aika da dabbobin da za a yi mini yankan su faktubi ilayya bi amriki ki rubuto min fatawaki au muri sahibal hadi ko kuma shi wanda na umarni na ba umarni ya je ya kula min da hadiyoyin ki ba shi umarnin duk da kike ganin ya kamata yi qalat amra sai ainihin ita amra tace qalat aisha wato shi ziyad dan abi sufyan ya rubuta wa aisha ita amratu take ruwaitowa sai malama aisha ta bada fatawa tace laisa kama qala ibn abbas fatawar ibnu abbasin ba daidai ba ce yadda ya faɗi ba haka karatun yake ba to mecece hujja aisha sai aisha ta ce ana fataltu qala'id hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi yadayya dabbobin annabi da zai aikin hajji da su waɗanda zai je yanka ni ce na tifka igiyar ko kuma igiyoyin da aka daura musu a wuya da nufin alama ni na daura kaga karewa kenan kat summa ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadihi manzon Allah ya dauki igiyoyin ya daura waɗannan dabbobi da hannun shi summa ba'asa biha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ma'abi sannan manzon Allah ya aika waɗannan dabbobi tare da babana wato shekarar da annabi bai je aikin hajji ba don a musulunci ko baka je aikin hajji ba kana iya ɗiban dabbobi ka ce gashi aje a yanka maka a maka ai maka sadaka to shekara annabi bai je aikin hajji ba babana abubakar shi ya ba dabbobin ya ce in ya zo yanka mishi falam yahrum ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi shay'un ahallahu Allahu lahu hatta nuhira alhadi babu wani abu wanda ya haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da za a ce manzon Allah tunda an tafi da hadiyoyi za a yanka mishi ya daina ainihin yankan farce ya daina shafa turare ko ya daina yin wani abu na jima'i da makamantansu abinda a sai da Aisha take nufi shine ma'ana ma damar baka shiga harama kai da kanka ba to ko da ka aika da dabbobi akan a yanka maka a wurin aikin hajji ba abin da zai canza maka hukunci to asali ba wannan ne karatu ba sai dai kawo sunan ziyadu dan abi sufiyana da ainihin imam malik ya yanke ba tare da yayi inkari ba a matsayin shi na malamin hadisi a matsayin shi na malamin fiqh shi yasa ainihin malamai na musulunci suka rinjaya akan wannan fatawar ɗaya kenan na biyu malaman musulunci ko kaɗan ba su yi zargi da ainihin eh, abin nan ba <clears throat> ga mu'awiya hatta shi kanshi abu sufiyana domin laifi ne da ya gabatar da shi a jahiliya ya zo musulunta menene laifinka don ya tabbata a tarihinka cewa a jahiliyarka ka taba kaza kafin ka musulunta yanzu ka zo ka musulunta in ya zama har yanzu ana tuhumarka da wasu laifuffuka na da to mecece fa'idar musuluntarka kuma sannan menene laifin muawiya idan ya tabbatar da ɗan da yake uban shi ya tabbatar da shi gare shi kuma ya tabbatar da shi ne a lokacin da dokar ta tabbatar kuma musulunci ya zo ya karɓi waɗannan dokoki a haka Allah ya sa kun fahimta a ƙarƙashin wannan abin da ainihin wato mu'awiya yi daidai ne kuma babu zargi a kai ko mifkala zarratin shine na danganta wannan ainihin na ga gidansu ba shi ya danganta ba uban shi ne ya danganta musu kuma shi ya san ya tabbata gare shi na biyu abinda shi kanshi Abu ya yayi ba za a zarge shi a kai ba don abu ne da ya shi a kan ya wuce afallahu amma salaf na uku furtawa da ya a musulunci yanzu ba laifi ba ne ko miskala gwamnatin ba laifi ba ne domin wata batarraka ce take faruwa wadda yake an kasa gane gaskiyarta wanda kuma shi yanzu yana da shaida akan gaskiyarta sannan sai aka samu waɗansu dalilai da suka taimaka akan tabbatar da magana. a takaicen takaitawa waɗannan su ne bayanan da zan yi a wannan gaba sai dai in ce maganganun da ne ta muku ishara a kai shine yanzu ya dace gare ka in ka zo sharhi ko karantar da muwatta in kai ma malamin hadisi ne irin mai littafi kuma malamin fiqh to ka tsaya ka tattauna musu wannan tarihi shi yasa malaman hadisi daga cikin waɗanda suka karantar ko suka yi sharhin muwatta suna wari mazajen muwatta su kansu suna tarihin su kama al-Imam Suyuti kama al-Imam Ibn Abdul Barr idan kana da tanwirul hawali na al-Imam Suyuti zaka ka ya rubuta wani littafi a gefe ya sanya mishi is'aful mubqa bi rijalil muwaqqa akwai shiyukh imamu malik wanda al-imam ad yayi ma'ana waɗannan malaman imam malik malaman malaman shi da malaman da ke na sama duka sai a tara su sai a tarihin su to in kana karantar da muwatta in dai ala basiratin kake karantar da ita to ya kamata in ka zo wannan wurin ka tsaya ka tattauna wannan mas'ala ko kun fahimta jama'a saboda asalin mas'ala ce ta ilimi kuma mas'ala ce wadda ta faru a tarihi kuma fatawa ta ci gaba a ƙarƙashin wannan da gwargwadon yadda kowane malami ya ɗauke ta na malam na matashi na Hmm. Hey. Eh. ta ce wannan ya'yan nashi hmm. nan ne za su yi shi kuma ce ba nashi ba shi hmm. ne za su yi ya'yan idan kuma ta ce ya'yan nata ne ba nashi ba ta ce ko ya ga dama da ci gaba da dama ta ita ya ga dama kuma ya fi ta hmm. ba shi da wani kofa ne kai daga kuma ai shi din ne nake magana yana magana akan mutumin da ya samu matar shi da 'ya'ya to yanzu in ya yarda ba zai karbi aya ba ita ma ta tabbatar mai aya ba nashi bane an fahimta shin yana da kofar da zai kai ta ga hukuma in yana neman wani haƙi a wurinta shi yasa kuka ji ai ne magana a dunkule nace sai dubi yadda zai da ita idan ya ga cewa yana bukatar ya ci gaba da zama da ita shikenan laifi ne ta yi sadda ta laifin asirinta ya rufu bai tonu ba don da asirinta ya tonu kafin ya zo da ya da ya samu a hukunta ta amma da ya zo shi sai ta ainihin bayyana mishi sai ga cewa rufa mata asiri ya yi daidai da mutumin da ka kama shi yana wani laifi na sabon Allah sai ka ce mishi ya je ya tuba kai kuma za ka rufa mai asiri shikenan domin a musulunci haddi baya hawa kan mutum sai an je ga alƙali da kan ko ka mutum ram da dukiyar sata sai kuka shawara ku rufa mashi asiri shi kuma je tuba a musulunci ba za a ce kun aikata laifi ba amma doka idan ta zo hannun alkali to yanzu alkali zai hukunci ne da abin da Allah ya ce magana ya yafe babu ya yafe tun da ya riga ya zo hannu da haka duk wani mai laifi to sai ka ɗauke ta yanzu ita ta tabbata mai laifi ta faɗa wa mijin sai da cewa to ki tuba musamman ya dubi cewa to ai shi ma ya taimaka mata wajen ya tafi ya batta ya dan kawo uzurori shikenan sai ce dan haka shikenan zai ci gaba da zaman aure da ita shikenan a musulunci mata shi ce saɓanin wata maganar har wa yau da ake faɗi a ƙasa hausa cewa matar aure in zina aurenta ya mutu ƙarya ne aurenta bai mutu ba haka saɓanin wata fatawar ta shirme da ake a ƙasar hausa cewa matar aure idan wata wata hudu mijinta bai sadu da ita ba to aure ya mutu duk waɗannan fatoyi ne ba daidai ba ina fata an gane yawa saboda haka tana nan a matar shi ko da shekara talatin ne ta zauna shi kuma ya dawo kuma yadda zai amshe ta su ci gaba <clears throat> ta yadda za ta amshe shi su ci gaba shikenan idan gaba yadda ya amshe ta ya ci gaba sai sake ta idan ita ta ce ba za ta yadda ba shikenan sai ta kai magana wurin alkali sai alkali ya hukunci ba fata an gane Allah malaukakin sarki ce taimaka na alaikum a ajiya da ai tabi'i ne yana cikin yana yana cikin sahabbai ne afwan yana cikin sahabbai ne yana cikin sahabbai ne idan ce tambayar ka koko da wata kake shimfiɗa saboda malam yake da nuna wannan annabi ba ta ba ta taso ba yanzu muke faɗe a musulunci ba kafa bincike ba a ce kai eh ya aka babanka ya auri babanka ya aka aka haife ka suwaye limaman ina shedu. an ga mutum ya zo ya musulunta shi kenan a ci gaba da sallah da shi in wata matsala ta faru shi ne za a bin abin nan <laughs> wato musuluncin sabanin binta ne suke tunani kullum musulunci yana so ne a gano ina fenarikin ka yake ta haka ake rayuwa ba kawai ka rayu ka zauna lafiya in fitina ta faru sai a ce to shikenan malamai ku zo kun gane tambayar shi to yanzu haka aka zauna a zamanin annabi sallallahu alaihi sallam haka aka zauna a zamanin kaza abin da zaka fahimta shine tunda an ce tun a jahiliya ne kuna fahimta tun a jahiliya aka yi cikin to idan jiya yau gari ya wawa annabi ya anausun musulunci to jiya fa jahiliya ce to duk abin da aka yi a jiya hukuncin shi na jahiliya ne to abin da zai tambaya yaya a zamanin annabi ba a tada matsalar ba a bata taso bane ta bayyana ba ko kun fahimta jama'a to shi kuma annabi ba kara ka zai kawo musulunta eh to shi kenan kawo kawo ba wadatan ka ya aka wani ne zama baban ka kai ba kaza bane eh to ya aka kaza eh to sai ka je ka ka takardar kotu ina ruwan annabi da wannan wa ba ku shi ka je ka ce la ilaha illallah shi kenan a shiga sahu da kai kai <laughs> ta fata an gane na alaikum salam wa rahmatullah na'am ya dawo da

eh mai yiwa ko sunan shi kabiru shi ko eh, sagiru ko suna irin nawa awwal kaga sunaye ne double yanzu kamar ne an fi sani na da lawal fiye da muhammad me ba kai sunan ka kabiru an fi sanin ka da kabiru fiye da muhammad me ba wance sunan wani sunan shi sagiru eh, muhammad sagiru amma an fi sanin shi da me sagiru eh to shikenan an fi sanin shi da sunan na biyu to su kuma waɗannan yaran sai haɗa su da Muhammad yan ce Muhammad eh, wani Muhammad Muhammad wa sai a ce a, to ba sagiru sunan shi ba to ai a dai sai da ba lallan kasa ko kun fahimta wallahi ala abin da yake cewa to yanzu idan aka ji sunan shi shi Ibrahim sai kuma aka ji ana danganta yaran zuwa ga Ahmad kun ga asiri ya tono shi ne tashi tambayar to su da ce to in suna ne irin namu haka mai tagwayen suna sai ana cewa an san shi ballawan sai aka zo ɗayan ana cewa wani wani muhammad kaga an ɗan rufe asiri kuma ba a ce ku bincika ba wato ko a musulunci fa ba a ce ka nuna wa idonka abin da idonka bai gani ba kun san wannan hausa take nufi shine leƙe idan ka bai riga ya ga abu ba to ka zo wucewa to wuce to karka leƙa me ake a nan ne karka jiye wa kunnanka abin da kunnanka bai ji ba shi ne wasu suna magana ka je ka sa kunne kana haka ah, ah, ka ji ana magana mutane ka wuce ba ruwanka ko kun fahimta wato mu an tafi mu ne a wata irin rayuwa wadda yake sai ka shiga harkar wani kake zama lafiya shi ne kawai in ba haka ba ba za ka rayu ba ruwanka da harkar wani shi ke nan ka je ka ji da kanka ranar lahira amma ranar lahira za ka ji da kanka za ka ji da kawunan wasu saboda ka saka kanka a harkar da ba ruwanka ko kun fahimta jama'a an ce wani alhaji ya je umara ko ya je aikin hajji ya je tsaya filin arafa ya daga hannu yana cewa ya Allah kai mini maganin waɗanda suke yawan sa mini ido a Najeriya ba ruwansu da ne sai su sa ido to kai min maganin su ya Allah to yana tsaye sai ne ce kai ka rasa abin da za ka zo ka roƙi Allah a filin arafa sai wannan sai ce ya Allah ga wani ma kai mini maganin su to saboda haka ka rayu ba ruwanka da kowa kawai ka ci gaba da ka, ko kun fahimta amma yanzu da kaji an ce yar gidan wane ta yi ciki to yau ba za ka je kasuwa ba yau ko na fila ba za ka yi ba sallah da an yi sallama so kake ka fito ka tara rana ka ji labari eh baka ji ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka tattaro hankalin shi kaf sannan ka ce to wance ta yi ciki duk ka gama wannan ya madidin bayan mako guda mai ka karu da shi sai zunubi so da ka alaikum an fusa kunkuri ku saurari kasar dina da na sanya wa gulma باب nabi sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم la ترجعوا ba'di كفارا yadrubu ba'dukum رقاب ba'd babin da ke bayani akan maganar da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce la tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku yana batsar wuyan sashi ma'ana wasu su zo suna yakar wasu juna ana kashe juna to wannan aiki ne na waɗanda ba musulmi ba musulmi ba sa kisan su to duk lokacin da aka samu musulmi sun yi irin wannan to sun koma suna ainihin aiki irin na kafirai abin da yasa imam muslim zai kawo mana wannan babu da hadisi shine ba don komai ba saboda kalmar da annabi ya ce la tarji'u ba'di kuffara bayana kar ku zama kafirai ya burdu ba'dukum ba ba'din sashin ku yana dukan wuyan sashi to wannan kenan yana nuna yaƙi tsakanin musulmi wato civil war tsakanin musulmi da musulmi yaki kenan kafirci ne haka zahirin hadisin yake nunawa kuma zahirin hadisin yana nuna idan musulmi suka koma suna yakar junansu to sun zama kafirai kenan an fahimta to amma wannan zahirin da hadisin zai zo nuna mana za ga ba shi ne abin dauka ba saboda wasu ayoyi da kuma waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda daga ciki Allah madaukakin sarki cewa yake wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu idan aka samu mu'minai daga cikin al'umman musulmi aka samu wasu mu'minai guda biyu sun koma suna fada fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakaninsu dubi ba shi sun koma suna faɗa tsakaninsu wannan ƙungiyar musulmi da waɗannan ƙungiyar musulmi amma mai Allah ya ce minal mu'minina qatatalu sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ko waɗanda faɗan bai shafa ba ku yi sulhu fasammahumullahu almu'minina kaga duk da wannan faɗan da suke a junansu Allah ya kira su mu'minai to da ire-iren waɗannan ayoyin sai malamai suke fahimtar kenan ashe yaƙi tsakanin musulmi ɗin baya nuna musulmin sun zama kafirai sai dai ana cewa suna aiki irin na kafirai domin marasa imani ne suke yaƙar junansu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حول السند وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ لا حدثنا أبي حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi abubakar bin abi shaiba da muhammad ibn musanna da kuma ainihin ibn bashar ibn bashar shi ma sunan shi muhammad ina fata an gane jami'an dukkaninsu an muhammad bin ja'far daga nasu malamin mai suna muhammad dan ja'far wato hundar kenan an shu'uba shi ko ya karbo daga malamin shi shu'uba sai muslim ya ce hawwala sanad ma'ana wa ga wani isnadin kuma zai sake kawowa yace wa haddathana ubaidullah ibn mu'az ubaidullah dan mu'az wato ubaidullah dan mu'az al-anbari abu amr al-basri ya ainihin karantar da mu wannan hadisi wannan lahu to sai musulun ya ce lafazin da zai kawo a cikin wannan littafin lafazin ainihin wato ubaidullahi ne ba lafazin abubakar bin abi shaida ba wato hadisi ɗaya ne musulun ya ruwaito ta hanyoyi biyu hanya ɗaya malamai biyu suka karantar da shi ita da Muhammad ai malamai uku da Abubakar bin Abi Shayba da Muhammad bin Musanna da Muhammad bin Bashar hanya ta biyu kuma Ubaydullah dan Mu'az al-Anbari to Ubaydullah dan Mu'az al-Anbari sai ya ce na abi mahaifina mai suna Mu'az dan Mu'az dan Nasar sunan mahaifin kenan Mu'az dan Mu'az dan Nasar ya karantar da ainihin mu hadisi haddasana shu'uba sannan mahaifin nawa ce shu'uba ya karantar da su to kaji inda muslim ya haɗa hanyoyin guda biyu kenan kaga can da ya kawo kan shu'uba sai ya tsaya nan kuma da ya kawo kan shu'uba kenan yana nufin shu'uba shine asalin umba a cikin wannan hadisin madarul hadisi ala shu'uba duk inda ta kewa to hadisin zai tike shu'uba ne ya ruwaito shi an Aliyu ibn mudrik daga Aliyu dan mudrik annahai ina fata an gane sami'a aba zur'a shi ko ya bi ainihin abu zur'a abu zur'a din nan ainihin wato abu zur'a dan amr dan jarir jikan jarir dan abdullahi al ne wani sahabi da muka karatun hadisin shi a baya muka ji cewa saboda kyan shi saboda siffa da Allah ya mishi na ibn Umar yana ce mishi Yusuf hadhihi al-umma jariru dan abdullahi albajari to shi ainihin abu zur'a yuhaddisu yana karantar da wannan hadisi an jaddihi jarir ya samu wannan hadisi ne daga kakanshi mai suna jariru dan abdullahi qala jarir yace qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatul wada da muka je hajjin ban kwana sai annabi yace da ni istansitin nasa ka sa mutane su yi shiru ita hajjin ban kwana ita ce kadai hajji da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya a musulunci kafin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama baya biyo wa mutanen makka <clears throat> suna wannan hargowa da suke a lokacin da nufin aikin hajji a don kuma saboda akwai barna mai yawa a cikinta sai kauce rabu da su to lokacin da musulunci ya zo kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai gaggawar tafiya ya aikin hajji a shekarar farko ba waɗannan shekaru sai ainihin aka rinka tafiya aikin hajji to har shekarar ƙarshe ta rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce ta tara zuwa cikin ta goma sai ya shela cewa bana zai aikin hajji aka bi gauruka ana ta sanarwa cewa bana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai aikin hajji Jabiru dan Abdullah a cikin hadisin shi da zamu zo nan gaba mu samu insha Allah yace fatadarakan nasul madina mutane suka zo suka cika madina aka yi cincirindo ce da aka tashi fitowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau wata farar taguwa tashi yana tafiya mutane sun kewaye shi jabi yace in na dubi gaba na mutane nake hange har iya gani na haka baya haka ba ma haka hagu a haka suka tafi aikin hajji din annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yana ce musu khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni ma adri la'alli la hujja ba'da ami hadha domin ban sani ba ko da bana ba zan sake yin aikin hajji ba da aka ji annabi ya rinka musu wa'azi a wurare daban-daban to daga cikin wa'azi mafi girma da ya musu shine wa'azin arafa da ya musu wa'azin arafa fa wadda annasa yau mutane ban kwana jama'a e Allah ya saba mu a wurin Allah da alheri saboda ya rinka yin maganganu in yi magana jama'a kun fahimci kaza da na gaya muku kun kiyaye kaza sai su ce eh sai manzon Allah sai nuna ya sama ya ce Allahumma fashhad Allah ka shaida sun ce na isar zaman da ne a cikin su na isar aiki ya sauka kaina Allahumma fashhad hal ballagtu na isar da sako sai ce na'am sai ce Allahumma fashhad fa an nasa iya mutane ban kwana bayan ya dawo da yan kwanaki ko watanni biyu haka sai Allah ya dauki ran shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kun ji dalilin da yasa ake kiranta hajjatul wada' wannan hajji ta ɗauki malaman hadisi sosai suka ba ta muhimmanci al'imamu ibn hazmin yau shekara dubu ɗaya da ‘yan shekaru da ta gabata ya rubuta littafi ya sanya mishi hajjatul wada hajjin bankwana a wannan zamani namu kuma babban malamin hadisi abu abdulrahman muhammad nasir din albani ya rubuta littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kama rawaha jabir ibn abdullah hajjin annabi kamar yadda Jabir dan Abdullahi ya rawaito an samu malamai da dama irin su Usaimin da sauransu sun ɗauki wannan hadisi na Jabir hadisi ne dai wanda yake a kaf sahabban da suka rawaito aikin hajji irin su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Aisha babu wanda ya bayanin aikin hajjin annabi kamar Jabir saboda haka ya zama babban marji'i ɗaliban ilimi bayan Jabir ya tsufa ya manyanta har ya makance suna zuwa gure shi yana ainihin koya musu wannan aikin hajji su Muhammad ibn al-Hanafiya ɗa ne daga cikin ƴaƴan Sayyidina Ali wata rana ya ɗibi wasu daga cikin dangin shi wato 'yan uwan shi jikokin Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka je suka zauna wurin Jabir suka ce Allah gafata malam mun zo mu gaishe ka ne mu muna so ne ka koya mana aikin hajji irin na kakanmu ya tsufa ya makance amma ka ji karamar waliyai bayan Allah na gaskiya yana da wani tawul in ya ɗauko shi ya ɗora shi a kafaɗa sai ji yi gau sai kuma abubuwa su dawo mishi komai ya miƙe ya siffanta musu aikin hajji a aikace da ina annabi ke sassarfa ina kaza ina kaza to wannan aikin hajji ka yi ƙoƙari ka koyi irinta saboda annabi ya ce ku koya daga gare ni domin bayan bana ba na jin kuma ban sake yin aikin hajji to a wurin wannan aikin hajji kamar yadda ka ji daga baya kaga jama'a sun taru to in annabi ya zo zai hudu ba wani lokacin jama'a za su yawa in ya yi a tsaye ba za a gan shi ba to sai hau kan dabba shi sai zauna sai kowa ya hange shi sallallahu alaihi wa sallam akwai yanayin da in aka je kuma jama'a ta yi yawa kamar filin arafa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah Allah ya maida muryar shi ta zama kamar lasifikan mu ta zamani ya zama yana tsaye a filin Arafa yana yi musulmi magana yadda na kusa ke ji haka na nesa ke ji sallallahu ta'ala alaihi wa alihi digital loudspeakers kenan without coding ba waya ba komai ba wata kakaki da za ta yi a haƙiƙanin muryar annabi ce suke ji kowa kana inda kake amma kana jin muryar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun fahimci wannan da kyau to a daidai wannan yanayin sai aka samu wani wuri da mutane surutu yayi yawa jarir dan abdullahi yace sai annabi yace da ni istansitin nasa ka sa mutane su yi shiru an situ an situ ku yi shiru ku yi shiru sun maƙala da suka yi shiru sai ce latar ji'u ba'di kuffaran kar ku koma kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'din sashin ku yana duka wuyan sashi duk mutumin arziki in ya gina jama'a to babbar barazana da yake gani ita ce bayan shi jama'a su koma suna fada domin fadan da za su koma suna yi zai wargaza duk ginin da yayi sai da haka duk fitintunin da za su faru bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai da Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam su ya rinka yi wa sahabbai nasiha da wasiya shi yasa lokacin da abin ya faru ya zama kaddara ba yadda za a yi sakamakon wa'azozin da annabi ya rinka musu to sai a samu wani sai dawo cikin hayyacin shi sai ajiyar zuciya sai ce habawa ne ka tuna muna zaune a wuri kaza manzon Allah yace da mu kaza kaza baka ganin wannan halin da muka samu kanmu na rikici shine ma'anar magana dan haka wannan fada ya kare shikenan kaga ashe nasihar ta yi kyau wasiyar ta yi albarka to haka wasiya annabi take sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan hadisi malam ya kawo mana shine domin ya fassara mana na farko dai cewa da annabi ya ce kar ku koma ku zama kafirai bayana da yake nufi da kafirci anan kufrun ni'ma wato kafirci wa ni'imar Allah ba wai yana nufin kafirci na kafirci ba ire-iren waɗannan hadisai anan ne kuma 'yan shi'a suka fara shigowa wannan babi kamar yadda khawarij su kuma suke ɗiban waɗannan hadisai kai tsaye suna mai da su ka'idoji da za su gane cewa ashe akwai ayyukan da in kai ka zama kafiri muka ce malamai sun kuskurantar da wannan fassarar su kuma yan shi'a sai suka koma suka ɗibo waɗannan hadisai sai suna ɗora su kai tsaye akan sahabbai suna cewa to yanzu annabi ya ce kar ku koma ku zama kafirai bayana to yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan sahabban sun yi faɗa ko ba su yi ba sai mu ce su don haƙiƙa ce tarihiyya waƙa'iyya la tunkar ba za ka iya musunta ba ya riga ya faru sun yi faɗa ko ba su yi ba sun yi sai don ka kashe su ko ba su kashe ba sun kashe sai ce to gashi annabi ya ce kar ku zama kafirai dan haka sun zama kafirai kenan khariji kan ba ma zai dauko wannan hadisin kaf sai kafirta su to dan shi'a in aka ce mishi to ai yanzu kai da kace sun zama kafirai to ai daga cikin masu fadan hadda sayyidina ali kuma ka yarda da shi to sai ce a banda aliyu sai a ce to me ya cire aliyu daga cikin wannan jimillar magana babu abin da ya cire ko kun fahimta jama'a su yan shi'a suna targetin sahabbai ne kawai sahabbai sun yi kaza sai ce sun zama kafirai sahabbai sun yi kaza sai ce sun yi ridda su kuma khawarij suna ɗauko waɗannan abubuwan ne suna duban to duk wanda ya abin ma daga baya shi ma sai alazunta mai wannan hukuncin amma dai akwai alaƙa mai ƙarfi ina so ku sani tsakanin khawarij da yan shi'a har abada akwai ta har wannan zamanin ma akwai ta alaka ce alaka mai ƙarfi tsakanin khawarij da 'yan shi'a domin suna da alakar aƙidoji da manufofi sai dai ya kaka saurari laccata da na sanya wa karan bana maganin zoman bana a cikin laccar na karanto wasu nasoshi da manyan malamai masana irin su ibn taymiya suka yi cewar su 'yan shi'a suna da munanan kalmomi da kuma cika baki amma matsorata ne amma su khawarij su kalmomin su kaɗan ne amma ta'addancin ne yawa duk inda dan shi a yasan in ya magana za a gaura mai mari zai ɓoye shi amma khawarij ya san cewa in yi magana za a mare shi ko za a kashe shi shi lokacin ne ma zai magana kaga bambancin da ke tsakanin su da haka duk ɗan shi'a za ka same shi tsoro ne da shi kamar farar kura amma khawarij kuma fa zushewar ido ce da shi da haka ku rinka fahimtar bambancin to abin da ya kenan zaka ga duk inda jaula ta kama in ka ji dan a an yi fada da shi to yana da yakin zai nasara ne amma khawarij yana da yakin za a kashe shi in zai yi fada dan haka ku fahimci wannan ka'idar don haka za ku ga su shi'a suna da aƙida ta taƙiyya in ka je ka samu kanka cikin waɗanda ba ƴan uwanka ƴan shi'a ba sai ce ka ɓoye kanka amma khawarij ba ko a ina shi sai ya bayyana shi ne wani mai aƙida da manufa kaza duk abin da za a yi don abin da kai kake tsoro ɗan shi'a shine mutuwa shi kuma ita yake so Allah sa kun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na tambaya dangane da tarihin babban eh cewa eh. wani suna cewa wannan aiki ba yana nuna cewa su kafirai ba yana nuna cewa suna aiki irin na kafirai suna aiki irin na kafirai ya zama aikin kafirai ne ya kan musulunci ko kuma aikin kafirai ne ya kan duka biyu wato yana magana ne don dangane da waɗannan hadisai da ake fassarawa shin cewa yanzu da aka ce suna aiki ne irin na kafirai ana nufin cewa saboda kafirai suke yakar musulunci eh ana nufin kafirai suke yakar musulmi eh ana nufin kafirai suke yaki a tsakaninsu eh don haka duka biyu wannan yana fassara maka kenan aikata kafirci ba a kafirta mutum har sai an dubi wasu abubuwa da ke tattare da abin shi ne nake faɗi inda bambancin harar sauran musulmi suke kenan musulmi ya ga musulmi ya aikata wani abu wanda a wurin shi yana gani kafirci ne zai tsaya ya dubi yanayin tukuna kafin ya ce wannan ya kafirta amma khawarij zai ce a wannan aikin ba kafirci bane a ce mai kafirci ne sai ce ya kafirta sai ce ba annabi ya ce kaza kafirci ba eh to wanda ya aikata ba ya kafirta kenan dan haka ya zama kafir in ka ce bai wani bayani sai ce kana ta'awili ne eh ta'awili a cikin ilimi ba a hana shi ba amma ta'awili nau'i biyu ne akwai ta'awilin da kana da nassi ne da ya taimake ka kai wannan ta'awili to wannan ta'awili wajibi ne ma amma ta'awili shine nassin da ba wani nassi da zai karkatar da shi ya sauya mai ma'ana sai kai ka kautar da shi ka sauya mai ma'ana kawai da ra'ayinka yanzu kamar waɗannan yaƙar musulmi ya shi annabi ya ce kafirci ne yakin musulmi i junansu kafirci ne to amma dubi ayar qur'ani kuma abin da ta kira su ta kira su mumine bayan kuma suna faɗa to yanzu kenan kaga muna da wani nassi a gefe guda na ayar qur'ani wanda zai sa ba za mu fahimci wannan hadisin a zahirin shi ba ta'awili ne muka yi wannan ta'awilin karɓaɓɓe ne saboda ta'awili ne wanda ainihin yake dole ne a yi shi don a tafi tare da wani nasu. ba wai a ɗauki wannan a watsar da wannan ba tun da muka shiga waɗannan babukan abin da nake ta mana kenan amma kuma ba ni nake ba ina karantowa ne daga malamai don haka gashi ainihin malamai sai suka ainihin bayyana a nan cewa kufaran din nan wa kan zakara al-hafiz fil fathi jumlata ma qila fi ma'anahu me ma'anar cewa kar ku zama kafirai a bayana ibn hajirin ya faɗi fassarorin da malamai suka yi wahiya asharatu aqwal yace fassara nau'i goma suka yi wannan hadisin ahaduha qaulul khawarij ɗaya daga cikin fassarorin ita ce fassara khawarij innahu ala zahirihi suka ce zahirin hadisin wasu sun tafi akan haka la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd suka ce to da zaran musulmi sun fara yaki a tsakanin su shikenan duk sun zama kafirai kafirai kuma halalud dam jinin su ya halatta da wannan ne khawari suka yaki sayyidina ali suka ce ali ma ya zama kafiri ce me yasa suka ce yana yakin musulmi to shi muawiya ba suka ce shi ma ya zama kafiri saboda haka duk suka kafirtar da sahabban sai suka ce to shikenan yanzu za a je a kashe su ta je sayyidina ali ya fito sallah suka kashe shi eh, A ibn ma suka yi fatawa cewa a a kashe shi shi yake limanci a masallaci suka tafi da asuba ran nan bai fito ba ta je suka ɗirka limamin da ya abin nan eh, makami suka miƙe suna kabbara suna murna sai a ibn ya ce oho wanda kuka haraba shi kuka samu ba sai suka zo suka yi nadama amma kuma sun gudu sai muawiya suka kai mishi datsa da takobi suka gama samun shi daidai sai suka same shi suka farka mishi ƴaƴan marena wato yi shi shine aka ce tun wannan lokaci bai sake haihuwa ba saboda sun bata mashi wannan halitta ta shi sai na ali kuma suka batse mishi kai duk wannan fatawar cewa tunda annabi ya ce kufaran to sun zama kafirai dan haka sai ne sai sai kawai hukuntawa ko kun fahimta ba fitina ce wadda yake kamar yadda na taba alƙawaranta lokacin da nake waɗancan laccoci cewa zan zo in gabatar da lacca akan ainihin hawari lokacin ya kusa dama jira nake abubuwan da na faɗa a wancan lokacin su zo su tabbata tukuna bayan an gama yin musu don yanzu kowa ɗan jaridu lauyoyi wane ne kuma nema na ake don girman Allah mala albani ka zo kai mana laccan nan da turanci ce to yanzu kuma abin ai ya zama kuma privatization an yi privatizing ai lokacin aka yi muku lacca dan Allah kuka yi ta zagi to yanzu ne sanda kuma kuke so to ai dama haka abin yake ko capitalism kenan capitalism shine yanzu a dauki danka a saka shi makaranta kyauta a mishi littafi kyauta a ba shi komai ya ci kyauta haka ne daga bayan shi kenan sai kuma a ce to shi kenan ba sauran kyauta bayan ya gane muhimmancin abu ba haka yi mana ba ya komi kyauta ne a Najeriya makarantar boko kyauta za ka ba haka ne ko ba haka ba yanzu ka mutane ne ke ɗiban kuɗi suna bin bature har ingila da Allah ka taimake mu ka ɗauki mu. yana ce a kai ɗaya eh zan ɗauka bana ce a kai taimaka kwaya biyu da Allah kuna da su ne a taimake mu amma da biyu biyowa yake yana cewa ku sa ƴaƴanku kuna cewa ana jifan shi ana tsagin shi sai a ɗibi marayu da ƴaƴan agololi a zuba su haka ne ko ba haka ba to yanzu ba ba bature zai zo ɗanka da ka haifa a ce ran da ka haife shi ka kawo za a fashi a makaranta za ka bayar don yanzu haka ake lokacin da muka yi ta waɗannan laccocin muna jan hankalin mutane ne su fahimci ga wani haɗari ga wata musiba ga wani kaza musulmi idan su ya rufe sai gaba fahimta gwamnatoci ma ga falalli da waɗannan shikenan sai yanzu ne kullum kowa yana so yanzu duk sun ɗibi waɗannan laccoci sun saka su akan intanet ba mu muka saka su ga jama'a kana shiga youtube duk zaka gani za ka gani da wannan rigar ne laccar karambar maganin zoben bara za a ganta da ita haka a ganta duk sun ɗauka sun zuba yanzu kuma yanzu ne ake so shi yana ta neman zai yi laccar da turanci na ce wai yi signing contract miliyan nawa <laughs> eh mana kenan wa alaikum assalam wa rahmatullah ba insha Allah ta'ala amma an samu lokaci an samu lokaci akwai wasu lokaci ma akwai wasu fitintunun suna nan suna tasowa za mu zo mu gabatar da lacca ba fata muke ba ma'ana fitina ba fata muke ba amma za mu gabatar da lacca mu sadakar da musulmi in sun fahimta ma da Allah ba su fahimta ba nan ma su yi zagi amma dai wajibi ne abinda muka san sharri ne mu fadakar da musulmi cewa kaza sharri ne dan haka ku fadaka amma an kuka dusashe kamar yadda na faɗi ɗazu a lokacin idan mutane ya dusashe ne kawai tun da dai suna jin haushin gwamnati su wanda sun tashi sun ce za su yaƙi gwamnati to kawai shi kenan a goyi bayan su ba a san cewa su yawa gwamnatin har yau ba da aka kashe a gwamnati kuna yake kashewa duk wannan wahalar da aka yi ta sati biyu ko uku a damatar da kaduna a ta shafi gwamnati ba ba ku ta shafa don za a je har gida a ɗauko mahauci a shigar da shi cikin gwamnati ya yanka naman saniya kai kuma fa kwatar ka an ce a rufe ta amma shi gwamna ya ci nama irin wanda ya saba har gidan mahauci za a je sojoji su ɗauko shi ya zo yanka wa gwamna ya ci da kaji da komai amma kai ba a ce a zauna a ɗaki in akwai kyankyasai a gidan ka to ka gyara suka ci <laughs> ba ta an bani yawwa to shi ne mutane sun kasa fahimta ba wasu ne gwamnati ba ku ne gwamnati an zo an yi muku makarantar firamare kun yadda an sace kayan to ya kuke gwamnati ku ne gwamnati ku kuke jin daɗin abin an yi muku asibiti shikenan kun ɗauka cewa shikenan so duk lokacin da mutane jahilci ya sa idanuwansu suka rufe sai su ta kulla wa kansu sharri ba su sani ba Allah ji ɗan Ja'far Mahmud Adam yake cewa mu ba cewa muka yi a tashi a yaƙi wani ba abinda muka ce e a samar da yanayi da za a zauna a nuna matasan nan ga abin da yake ga abin da yake ga abin da yake amma ba ma son abin ya zama fitilar da yake garwar ruwa guda ba ta kashe ta a zo a yi ta da tankuna ba sa kashewa tun lokacin da a talbijin na ga an ɗaga faya brigade ana ta ana ta kashewa sun ce Allahu akbar Allah ji kan Ja'far Mahmud abu duk ya faɗi wannan abin cewa wuta ce da za a kashe ta da ruwa ga ruwa guda a zo a yi ta sa dole dole kuma ba za ta kasu ba sai in kun lura ku je ku sake sauraron kashe din za ka gani ka zo ka auna ka gani yanzu in za a ɗibo kogin maliya ko ba zai kashe wutar ba fire on the mountain ran ran ran kawai yanzu saboda haka kaji duk waɗannan a lokacin ni ba so muke wani dan yana da mugu aqida kaza wai ba muna ziga gwamnati ba ne a yaƙe shi a'a amma wace hanya za a bi a zaunar da shi saboda ya kai yanayin da shi yana ganin mu din ma jinin mu ya halatta mu din ma ba mu isa ba to yaushe zai saurare mu